A shirinmu na nishaɗi, a yau Abubakar Adamu Abdullahi wanda aka fi sani da G-Boy ya sake dawowa bayan tsawon lokaci da muka ɗauka da tattaunawa da shi. A yau kuwa mun zanta da shi ne dangane da ci gaban da ya samu daga wancan lokaci kawo yanzu. Ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Abubakar Adamu Abdullahi wanda aka fi sani da G-Boy. To G-Boy, mun dai taɓa yi da kai gashi ka daɗa dawowa. daga lokacin da muka yi hira da kai kawo yanzu shin wani ci gaba aka samu kai an samu ci gaba da dama don a lokacin zuwa yanzu ci gaban da na samu ina jin kusan na ninka na ƙara ninkawa to ba mu musha yawa don a lokacin ina karkashin wasu ne so yanzu ina zaman kaina ina da kamfani na na kamfani na rajista ina da ofis ɗina ina da kayayyakin aiki na so ina da yara ma akalla sosai yanzu a karkashi na wanda su ma kowanne kusan zance ma zaman kansa yake Masha Allah. To mm. eh, daga lokacin da muka yi da kai kana karkashin wani shin shi wannan da kake karkashin sa da zai yaye ka ne yayi maka sallama ko koya akai har ka samu shagon kanka da kayayyakin da ka lissafo. Ai wanda nake karkashin sa ma ba ma layin mu ɗaya ba shi mawaki ne ni kuma kamaraman ne kawai dai ana tare ne tunda shi yana da kamfani in mun fito ina zaka je ofis to ofis ne ofis ɗinsa ba nawa ba ina zaune kamar zan ce ina zaune a ƙarƙashin da kusan aikinsa in zai yi ni nake mai kamara wajen lokacin ma nake mai daraktin so yanzu ni kuma na buɗe nawa hmm. ba yaye ni ba kawai lokacin ni ma gani ne ya kamata in buɗe na kamfanin kuma na hmm. ɗan samu abin da zan iya zuwa in kama shago sai kayayyakin aiki da sauransu. Har su kyamarorin nan duk da cewar suna da tsada? Ko da ka riga ka daɗe da tarawa? Gaskiya dama na daɗe ina shiryawa dai. Hmm. da kuma taimakon ubangiji a lokaci ɗaya sai Allah bani damar da na siye su to yanzu da ka buɗe naka na kanka ina bambanci a yanzu da kuma misali idan zaka kwatanta da lokacin da kake bin wasu ake biyan ka yawa to kin ga bambancin na farko lokacin ban da kyamara mm. Eh, idan aka kira na aiki misali in zan yi aikin dubu goma zan karɓi haya kyamara dubu goma so yanzu in ni zan yi aiki da kyamara ta ni zan yi aiki charges din kyamara da kuɗin aiki da aljihuna zan zuba masha Allah eh. kuma ga sha ka ɗebi mutane a ƙarƙashin ka sosai ma dan ina jin akwai akalla yanzu mutum biyu ma an yaye su suna cin gashin kansu to kuma har yanzu a man din ne ko kuwa likafa ta ci gaba ai yanzu ana directing duk da dai da din ma ana dan yi ana dan ana dan yin directing din sama sama to amma yanzu kusan an raba rabi kamara rabi directing duk da mm. dama wanda ya koya min kamara man ne shi kuma director ne so ina so ni ma hannunsa na dauka ina kamara yanzu amma na fara directing dan ina jin kamar zai biyu ga watan da za mu shiga ma akwai aikin da zan yi a Kaduna kusan ni ne assistant director kuma wanda babban project ne hmm. fim ne babba kuma mai fim din director fim din babba ne so ni ne assistant director fim din na fim din mm, fatan da nake zuwa shekara mai zuwa hmm. kamar yadda kamfani na nake dan yin business ina nake dan bubuga Kano Kaduna wai a ce ya bude ya zama international duk duniya ba inda ba zan je ne kasuwanci da kamfani na an dawo ba to Allah ida ne amin amin a fannin tsegumi kuwa jarumi kuma ɗan kasuwa a yanzu ramadan boot ya dawo gida kano daga wata tafiya ta kasuwanci da ya yi zuwa kwatano kuma yana shirin tafiya china baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria